Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkar mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu. Mai suna Captain Abbas wanda marubuciya Salma MD ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda 'yan rigar barcin da ke jikin da ta bincike shi ta yi jifa da shi. sannan ta ci gaba da juye-juyenta cikin matsanancin damuwa a hankali ta jawo jikinta ta dawo kusa da Mahmud ta shige jikinsa amma tamkar gawa bai san tana yi ba haka tai ta amma Mahmud kam ko motsin kirki bai yi ba daga kuka ta fara abin tausayi tun tana yi na zallar hawaye har ta dawo yi da shishshika da kukan ta kwana a jikin shi har zuwa sallar asuba Mahmud ya riga ta farkawa don haka yana tashi sai ya ganta ta cusa a jikin shi kuma har a lokacin ta daina ajiyar zuciyar kukan da ta yi cikin dare ba Mahmud dafe kai yayi yana jin babu daɗi a ran shi don sosai yarinyar take ba shi tausayi musamman idan ya ga ta shiga irin wannan halin don ma ya ga ta ɗan kwana biyu ba ta yi ba a cikin kwanaki ko ya tashi ya ganin alamun sauyi a tattare da ita har yana jin daɗi sai kuma kwatsam yau abin ya sake tasar mata Ashe muguwar buƙata da ke damun Time yana bin yanayinta? Domin lokacin da take cikin rashin tsarki ko kaɗan bai ga ta hakan ba. Sai yanzu cikin ikon Allah ga shi kuma abin ya tasar mata. A hankali Mahmud ya janye jikin shi daga nata sannan ya janyo wayan mayafi ya lulluɓa mata. Ganin jikinta ba kaya. Zuciyarsa cike da tausayin tare ya gabatar da sallar shi. Bayan ya yi addu'o'i da dama ya shafa sai ya tashe ta a hankali cikin sanyin jiki. A hankali ta tashi tare da jero salati a zuciyarta kana ya tashi daga bacci ya biyo baya. Kwata-kwata ta manta da cewa ma babu kaya a jikinta har sai da ta miƙe zaune. Ganin irin kalan da Mahmud yake binta da shi ne ya sa ta kalli jikin nata ita ma. Da sauri ta kai hannu ta janyo mayafin ta kare jikinta da shi. Mahmud kuwa sai ya ji sai ya ƙasa da kansa cikin kunya. I kunya mana tunda shi bai mata amfani bai mata amfani a lokacin da take bukata ba yanzu kuma ya zo yana binta da kallo. Tima sai da ta rufe jikin kafin ta fara recalling abin da ya faru jiya da daddare. Tsaki ta ja a cikin ranta. Zuwa yanzu abin ya mamu din ya fara bata haushi. Dan me yasa yake share ta kullum bayan cikin ta sai ya tada ta da ciwo a cikin daren. Me yasa sai me yasa sai kyale ta ta fama ba zai ko kawo mata magani ba. ga shi har garin ciwon cikin ta cire rigarta daga jikinta bata sani ba duk wannan abin da take yi din ita a ganin ta ciwon ciki ne kawai da kullewar mara ke damunta domin ita bata san wani abu wai shi hakan ba ko lalubar jikinsa da take yi tana yi ne a yanda zuciyarta ta raya mata kuma take jin tana matuƙar son hakan ko ma fiye har ma take jin kamar za ta samu sassauci ba za ta iya faɗar asalin me ke damunta ba a lokacin domin wanda take ji a zahiri shi ne ya fi damunta sai dai da a ce za ta samu kamar yadda jikin nata ke so ba za ta taɓa ƙi ba sai ma ta ƙara ƙaimi da mayafin da tashi ta wuce ta je ta ɗauko rigar da sannan sai da ta sa a jikinta kafin ta cire mayafin ta naɗe shi ta ajiye ko magana bata masa ba ta yi wucewar ta tare domin yanzu haushin ya Mahmud take ji a ranta shi ma Mahmud shawara ya da zuciyarsa ganin kamar ya fara kai ta makura tunda gashi ta fara canza masa fuska don har ta zo ta ita da sallar ta bata yi mishi magana ba sai dai ita ita ta gama addu'o'inta kafin ta ce masa ina kwana a takaice shi ma da lafiya kawai ya amsa mata yana fargabar sake yi mata magana domin bai san me ke cikin zuciyarta ba yana nawa zaune a gurin ya ga ta wuce falo ta bar shi a ɗakin shi kaɗai dafe kai yana tausayawa halin da rayuwa take shirin jefa su a ciki take a gurin ya yanke shawarar zama su da ita su fahimci fahimta domin ta san halin da yake ciki ta san cewa ba laifin shi bane duk abin da ke faruwa wala Allah ko za ta rage haushinsa da take ji ta fuskoki da dama in ya so sai su ci gaba da addu'a tare ko Allah zai tausaya wa rayuwarsu ya kawo masa sauki amma sai ya dawo daga ofis sannan su yi maganar yanzu kan Binta zai yi a yanda take so har ya samu ya tafi Karfe 11:30 sa'an da suka shigo gidan lokacin tana kan waya da Umma tana sake yi mata complain da rashin samun wayar momi da dadinta da ba ta yi kamar za ta yi kuka take maganar. Umma kuwa sai hakuri take ta bata tare da faɗin ta bari idan su ya dawo za ta faɗa sai ya je har da matarin ya gani ko lafiya. Suna cikin yin wayar ta ji ƙarar doorbell kin kulawa ta a ranta ta ayyana cewa wannan jarbabbiyar matar ne yau kam ba za ta buɗe ba. Ci gaba ta yi da sauraron Umma suka gama wayar sannan ta ci gaba da buga game ɗin Candy Crush da wayar. Can ta ji shiru dobel ya daina ƙara a fili ta furta ya fi miki. Bai a wasu ba ta ji ana sake danna bel ɗin sai ta ja uban tsaki tare da tashi ta leƙa ta cikin ƙofar. Anti ta hango tsaye Anti ta hango tsaye da gudu ta koma ɗaki ta burmo hijab a kan kayan jikinta sannan ta zo ta buɗe ƙofar. Anta mahaifiyar Mamu ce a gaba don haka ita ta ta fara gutso kanta ciki bayan da kuwa anti Cidi ce da ta bi ta gama rikicewa da tunanin abin da ya samu Tima. Dan da ta gaba a buɗe mata ƙofar baɗasin tana barin nan gidan anti tare ta nufa. Ta yi mata bayanin abin da ke faruwa a rikice dan ita zaton ma ko wani abu ne ya samu yarinyar shi yasa. Amma anti sai bata wani damu ba ta ce iskanci ne kawai ke damunta ba wani abu ba. Duk da haka anti ce da sai da ta taɓo ta suka zo tare. Anti na shigowa ta fara bin Tima da wata muguwar harara tare da taɓe baki gefe. Tima na musu barka da zuwa amma anti ko kulawa ba ta ba ta ce da Tima hamshakiya amaryar Mahmud ashe kina ciki. Da wani dati ta haɗa ta yi maganar ta, jikin Tima sosai ya sanyi da yanayin antin. Amma duk da haka sai ta daure ranta ta daga mata kai cikin sanyi ta ce i eh, anti ina nan. Muryar ta crashing yake lokacin da ta yi maganar. Anti sai ta taɓe baki ta juya ta kalli ƙawarta tare da nuna wa Tima ita ta ce wace ce wannan a wajena. She is your friend. Tima ta ba ta amsa da rawar baki. Me na faɗa miki game da ita? Anti ta sake doka wa Tima wata tambayar tare da ƙure ta da idanu. Tima ko yanzu sai ta yi shiru ta sunkuyar da kanta ƙasa hannayenta sarƙe cikin junansu ba ta yi magana ba. An kuwa haushi hakan ya bata don haka sai da ta mata wani uban tsawa a kanta. Da ya matuƙar firgita Tima sannan ta sake mai mata tambayar da ta ga Tima cikin masifa. Take idanun Tima suka fara tara ƙwalla jikinta ya fara raba, an kuwa sai ta fara kewaye ta tana ƙara nazarin tima sannan ta wuce ta je ta zauna a kan kushin. Ta ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya kamar wata mai faɗa a ji. Zo nan ke. Ta sake dakawa Timan tsawa har ta kawar da sai da ta juya ta kalle ta. Tima kuwa sai ta juya ta tafi a hankali ta zube a kan gwiwoyinta ta zauna. Ta sake yin ƙasa da kanta. Tsoron antin ya gama cika mata zuciya a yau ɗin, don ba ta taɓa sanin cewa ɗayan set ɗin antin haka yake ba. Sosai take jin wani iri game da hakan duk da ma bata san takamaiman abin da ta mata ba, ko kuma abin da ke faruwa ba. Bata san wani laifi ta yawa antin ba sai dai tana kyautata zaton wannan arniya ce ta kai ƙararta gurinta anti ce da mata kowa ta ta zo ta zauna gefe da anti tana idanuwanta a kan tima tana cikin tunani ta tsinkawa murya anti na faɗin har ke kin isa kin yi girman da zaki ja da magana ta ko to bari ki ji uwar da ta haife ki ma bata isa ta man gadara ba domin ba a bakin komai take wurina ba balle kuma ke kuma ki sani baki isa kice zaki hana duk wanda ya ra'ayin shiga gidan nan shigarsa ba saboda baki da wannan damar kin yi kaɗan wannan da kike gani tamkar ni ce tamkar mahaifiyar mamu take ina jin da kaina na tako musamman na zo na miki bayani a kanta shine kuma zaki ce zaki hana ta shiga gidan nan kwafa ta tare da ga kanta sannan ta cika gaba da faɗin daga yau baki da wannan ikon Fatima ban yarda ba ma ban amince ba ma daga yanzu a ƙara saka lock a ƙofar nan saboda a kowane lokaci za ki iya ganin baƙi waɗanda za su zo musamman saboda ke sannan ki san wani abu guda kar ki ga tun ki ban nuna miki asalin ko wace ce ni ba ki saki ranki cewar kin samu wurin zama har ma hakan ya sa ki zaƙewa ki zarce huruminki ba komai ne ya sa ni yin sanyi ba face wani gagarumin tanadi da na miki mai ban mamaki kuma ina fatan kin shirya tarbarsa kamar yadda kika shirya wa zama a matsayin matar Mahmud. Ta kara shaida wata muguwar murmushi tare da mika wa antiji da hannunta ɗaya alamun karɓar abu. Timakan kanta na ƙasa in banda kuka babu abin da take ita duk ma ba wannan surutun antin ne suka dame ta. Tunaninta na can wurin iyayenta da ta rasa samun ji daga gare su ta kowane kafa. Anti Cide tablet ɗin da ke hannunta ta miƙa wa anti. Fuskar anti cike da murmushi take duban cikin tablet ɗin wasu 'yan Wasu 'yan shige-shigen ta yi sannan ta ɗago ta miƙa wa Tima tablet ɗin tare da faɗin kalli ki gani amaryar Mahmud. Wannan shine babban ki na amincewa auren ɗana ɗaya tal da nake da shi wato Mahmud. Hannun Tima na rawa ta ɗago ta karɓi tablet ɗin bata san menene ba bata san me za ta gani ba amma kawai sai ta tsinci zuciyarta da harbawa da ƙarfin gaske. A hankali ta sauke idanunta akan wayar abinda idanunta ya sauka akai ne ya matuƙar gegeta numfashi da tunaninta. Take sai ta rinse idanu, wasu zafafan hawaye na na rashin gata suka gangaro mata take sai ta fara jero istigifari a zuciyarta na kallon abin da bata taɓa tunanin wanzuwar shi ba. Dukkansu suka dawo saitin kanta suka tsaya da mugunta. An da dukkan mata wata uwar tsawa akan wai da ta buɗe idanunta ta kalla da kyau, saboda so ake ta koya daga yau a kai za ta fara practice a kai. Tima hawaye kawai take fitarwa jikinta na mugun rawa tsoron anti na ƙara ƙarfafa ƙara ƙarfafa a zuciyarta. Ba haka wata babu abin da zai sa ta buɗe idanun nata a karo na biyu. A hakan ta buɗe idanun da ta sauke sa kan fuskar tablet ɗin. Ganin yadda wata baturiyar mata ta kwanta tsirara. Ta buɗe kafafunta wa wata wacce ita ma ta kasance irinta domin dukkaninsu babu komai a jikinsu. Tana sokin ita kuma sai nishi take yi tare da shafakan. Ga dukkan alamu ba ƙaramin injoyin take yi ba abun bakin gani ko kaɗan. Duk cikin 3 to 4 second ta wannan nazarin tana gama kuwa ta kife tablet ɗin tare da sakin wasu zaffin zafafan hawaye. Na taimako idanunta a rintse ba za ta iya kallon wannan abin kyamar ba ko kaɗan ko da ko an ta kashe ta za ta yi. ba za ta taɓa iya ƙara gani ba abin har tashin zuciya yake sa ta a yanzu ji take yi kamar za ta yi amai da rawar murya ta ce anti dan Allah ki hakuri wallahi ba zan iya kallon wannan abu ba kuma babu kyau ma mu mutum ya ga tsiraicin wani Allah ya haramta mana kuma ya tanadar da azaba mai raɗaɗi ga mai aikatawa dariya anti ta sake na ban mamaki tana tafa hannaye ta ce sannu ashe ki ustaziya Fatima to ki sani wa'azinki bai samu shiga ba an wannan abin da kike gudun gani ina tabbatar miki da cewa ya riga ya kusanto toki. is better ki fara shirin tarasa kamar yadda na gaya miki cewa tubicinki ne hakan kin ga kuwa dole na baki kuka Fatima ta rushe da shi mai sautin cikin kuka take ce da antin ita wallahi ta yafe ba ta son wani tukuici ita a kai ta gurin mumunta kawai don Allah Dariya anti ta cikin mugunta ta ce ki kwantar da hankalinki ‘yan mata dole ai za ki koma gidanku amma kafin nan sai na sabauta rayuwarki na wulakanta ki na sa kin zamo abun gudu da kyama a cikin mutane yanda duk wanda ya san ki a baya in ya ganki sai ya yi kokonto. Da sauri ta matso da kanta kusa da Tima tana kallon fuskar da ta ce kin san dalili? Tima bata iya bata amsa ba illa baki da ta saki tana kallon anti da mamakin irin mugun nufin da take da shi a kanta. Anya anti ke ce kuwa, ta yi tambayar a saman labbanta ba don tana neman jin amsa ba sai dai yadda kanta ya ɗaure. Amma anti sai da ta jiyo ta, na haka sai ta miƙe tsaye ta ce idanunki ne ko zuciyarki ke son sanin asalin ko ni wace ce. Hmm. Ta murmusa daga gefen bakinta sannan ta ci gaba da magana in a serious tone. inda ta ce ba ki gama tabbatar da kowa ce ce illo ɗinki ba ko to let me clear off your doubt ƙirjin da ta nuna tare da faɗin na maryam matar kawunki yusuf kuma mahaifiyar mijinki mahmud sannan wannan da kike gani ita ce less partner ɗinki as from now kuma ban san taurin kai and you must obey my rules in ba haka ba kashe ki ya fatima in kuma binne gawarki yadda babu wanda zai ƙara sanin labarinki da abin da ya same ki. Kukan Tima sosai ya tsananta, ta haɗa hannaye tana roƙonta tana ba ta haƙuri akan ba za ta iya ba please kar ta kashe ta, ta bar ta da tafi wurin mahaifiyarta. Anti Gwagula ta bata ƙara yi ba ta juya abinta ta koma ta zauna. Anti ce ta iso wurin Tima da sauri ta fara ƙoƙarin share mata hawaye tana faɗin it is okay babe, stop crying, please just trust me I only love you. I'm not going to harm. Okay. Tima duk da hankalinta ya gama tashi amma kan biya na ta kau da kanta gefe ba. Tare da yi wa anti cidan wata muguwar harara. Ashe anti na kallon ta sai kuwa ta ce gara ma ki saki jiki yarinya ki fara ɗaukar darasi domin ba gudu babu ja da baya wannan tamkar cikar burina ne. Tana gama faɗin hakan ta tashi ta nufi kofar ba tare ta kusa barin ɗaki sai kuma ta jiyo ta dawo baya. Tsayuwa ta yi ta fuskanci Tima sannan ta ce ban baki izinin sanar da kowa abin da ya faru ba. Da ma wanda zai ci gaba da faruwa ciki kuwa har da Mahmud da duk wani wanda kika sani. Idan kika sake wani ya san da labarin nan wallahi Fatima yanka wuyanki zan yi da wuka in kuma farka cikin ki in ba karnuka hanjinki kuma kar ki kuskura ki mata gardama like I told you before na san ai baki mantawa. Idanunta ta mayar da ta ce, in ta baki haɗin kai ko ta yi miki gardama please let me know. Tana gama faɗin hakan ta wuce ta tafi abinta. Tima kwam kuka take yi tunda anti ta tafi kusan mintuna ashirin tana ta kuka abin tausayi. Sai yanzu ta fi jin baƙin ciki rashin samun momi a waya. In ban da haka babu abin da zai hana ta sanar da momi sai dai in kashe ta za su yi su kashe. Amma yanzu wa take da shi waye ya rage mata. ta san idan ta sanar da Mahmud to dole ne anti ta sani domin a yanda ta san halin shi ba shiru zai yi ba shi kam zuwa zai iya samu antin wanda hakan daidai yake da tsayuwar numfashinta in tana kukan da ya ta koma yi a zuci anti ci da kuwa takumi kawai ta ta zauna cikin tana kallonta a cikin rata take jin babu daɗi saboda kukan tima ba ƙaramin ɗaga ta yake ba ita haka kawai ta tsinci kanta da san yarinya kuma ba ta cin za ta iya janye ra'ayinta ko kaɗan a kanta. Ta riga ta sanya wa ranta sha'awar kasancewa da ita amma ga dukkan alamu hakan ba zai faru a yau ba dole ne ta yi mata uzuri zuwa wani lokaci. Kafin nan ta warware in hakan ya ƙi yiwuwa kuwa za ta yi mata na dole ne ko da ranta bai so ba. She can do anything just to have her as her lover. Ta so ta rarrashe ta a karo na biyu amma Tima ta nuna mata kyama da tsana a zahiri. Na haka kawai sai ta tashi ta fice rike da tablet to Ya kuke ganin abin sai kasance ne? Shin Tima za ta amince da ƙudurin anti? Ko kuwa aka san haka? Me Meye makasudin na ƙasar Mahmud zai samu magani ko a'a? Wai shin ina labarin kaftin ne? Shin akwai yiwuwar aure a tsakanin shi da Fatima ko a'a? Ku dai ku ci gaba da biyo ni domin jin ƙarshen labarin Kaftin Abbas.